is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausan muryar Amurka ke magana kan mitoci 17.25 da da kuma 60. Masu sauraronmu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da lol da kuma niyya muryar Arewa. za kuma a iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko sashin hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum yanzu ɗin ma dai Ibrahim Kalmasi Garba ne da Grace Alheri Abdu da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da shirinmu na wannan hantsi. bayan labaran duniya za ku ji cewa karamar wato kamar a sauran jihohin najeriya ana shirin miƙa mulki ga sabuwar gwamnatin jihar niger kuma an kafa kwamitoci to amma wai wasu za su gudu to wa zai gudu in za a ce wani zai gudu ai sai babban gida da ni kuma gani a zaune ba inda za ne To kuma kamar yadda kuka ji a shirinmu na asuba yau take ranar farko ta makon rigakafi na duniya baki daya. To banda kisa kuma me cututtuka ke ma yara? Kamar misali, su makarantar da yaro, wasu kurmantar da da sauransu. Kuma ya tashi da irin waɗannan abubuwan kada akwai matsala sosai. Su waɗannan wani abubuwa ne wanda iyaye ya kamata sun sani yanzu. Kuma kamar kowace ranar juma'a maryam dauda na tafa da shirin kallabi za ku kuma ji wato sharhin jaridun hausa da kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da kuka aiko mana amma fa duk sai kun ji labaran duniya tukunna jama'a salamu alaikum barkamu da hantsi ga cikakkun labaran wani jami'in rundunar sojan amurka ya ce jiragen ruwan dakon kayan ƙasar iran da mai yiwuwa ke kan hanyar zuwa kai wa 'yan tawayen huti makamai a yemen da yaƙi ya ɗaiɗaita sun fara ja da baya suna nisan ta ƙasar jami'in da ya nemi a saya sunansa ya bayyana lamarin a matsayin alamar ci gaba mai kyau sai dai ce ma'aikatar tsaron amurka za ta ci gaba da sa ido sosai akan jiragen fada white house ta ce ta ga shaidu da suka nuna cewa iran ta samar wa 'yan shiya kungiyar huti a yemen makamai makayakatar tsaron amurka ta pentagon ta tura jiragen ruwan yakin amurka zuwa tekun yemen domin ganin cewa ba a toshe hanyar sufurin ruwa ba a yemen jiragen saman yakin da karon haɗin gwiwa karkashin jagorancin ƙasar saudi arabia sun kai hari kan wani yankin 'yan tawaye jiya alhamis kusa da tashar sufurin ruwa da ke kudancin eden a cikin makon nan ƙasar saudi arabia ta sanar da cewa za ta kawo ƙarshen hare-haren da take kaiwa ta sararin sama amma za ta koma ta ci gaba idan hali ya yi Ƙungiyar Tarayyar Turai da ke fuskantar matsin lamba kan ta shawo kan matsalar kwararar bakin haure ta amince ta ninka sau uku kuɗin da take kashewa kan ayyukan binciken yanayin teku da nema da kuma ceton rayuka a tekun Bahar Shugabar gwamnatin ƙasar Jamus angel Merkel ce ta sanar da haka jiya bayan wani taron koli na gaggawa da ƙungiyar ta gudanar a Brussels. Banda haka kuma shugaban ƙasar faransa faransa olan ya ce zai nemi majalisar ɗinkin duniya ta ba da ƙungiyar tarayyar turai izinin lalata kwale-kwalen da masu fasakwarin bal'adama ke amfani da su wajen safarar dubban baƙin haure daga ƙasashen arewacin afirka zuwa turai an gudanar da taron kolin ƙasashen tarayyar turai ne kwanaki hudu bayan kusan baƙin haure 900 da ke cikin wani jirgin ruwa wanda ke kan hanyarsa ta zuwa italiya ya nitse a gabar tekun libya bayan ya tuntsire wannan ne hadarin bakin haure mafi muni da aka samu a kasashen turai to kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka birnin washington dc ɗaruruwa masu zanga-zanga suna mace kan titunan birnin baltimore na jihar maryland suna kira da a yi wa mutumin nan ɗan shekaru 23 da ya mutu a hannun 'yan sanda farkon wannan makon adalci Ƙungiyar da ke maci jiya Alhamis tana cewa dukan dare dukan rana muna nema a yi wa Frederick Gray adalci. Sun tashi daga zauren taron birnin zuwa shalkutar rundunar 'yan sanda kafin suka shiga layuka birnin. Ba da ya sami wani tashin hankali ba sai dai 'yan sandan birnin Baltimore sun faɗa a wato dandalinsu na Twitter cewa an kama akalla mutum biyu sabili da neman tada da zaune tsaye da kuma lalata kaddarori. Gwamnan jihar Maryland Larry Hogan ya umarci rundunar wato dogarawan tsaron jihar su taimaka wajen kiyaye doka da oda yayin da ake ci gaba da zanga-zanga wani lauyan iyalin ya shaida murya amurka cewa an ji wa gray mummunan rauni a gadon bayansa bayan da 'yan sanda suka kama shi ranar 12 ga watan afrilu To majalisar dattijan Amurka ta amince da zaben Loretta Lynch a matsayin babbar lauyar gwamnati watanni biyar bayan da shugaban Amurka Barack Obama ya sanar da zabanta. lynch ta zama mace ta farko bakar fata da za ta riƙe wannan mukamin wadda za ta maye gurbin eric holder ba mulki bakar fata na farko da ya riƙe mukamin shugaba obama ya faɗa a wata sanarwa cewa amurka za ta ci gaba sakamakon tabbatar da zaben lynch za ta yi amfani da ƙwarewarta a matsayin mai shigar da ƙara mai ƙwazo da kuma ƙwarjini akan muhimman batutuwan da suke da muhimmanci ga dukkanin wato jama'a kamar yi wa fannin shari'a garan bawul shugaba obama ya kara da cewa za ta sa ido kan harkokin shari'a da suka hada kuma da daƙile ayyukan ta'addanci da 'yancin kada ƙuri'a da badakala tsakanin al'umma da kuma aikata laifuka a bakin aiki. labaran duniya aka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc To bari mu fara yada zango a jihar Niger inda shugaban majalisar gwamnonin jihohin arewacin Najeriya kuma gwamnan jihar mai barin gado da kuma gwamnan jihar mai jiran gado kowannensu ya kafa kwamitin karɓa ko miƙa mulki ga sabuwar gwamnati amma gwamnati mai shuɗewa ke cewa gabanta gaɗi ga dai wakilin mai mustapha nasir batsari da rahoton sabon gwamnan jihar niger mai jiran gado alhaji abubakar sani bello ya kaddamar da wani kwamitin da zai yi aikin karɓar mulki daga gwamnatin ma'azu babangida aliyu mai barin gado kwamitin wanda mataimakin gwamna mai jiran gado alhaji muhammad ketso ke shugabanta zai yi aikin tantance duk wasu takardun bayanan gwamnati ne dalla-dalla kamar yadda alhaji abubakar sani bellan ya yi ƙarin bayani Kwamitin ne za su zauna da kwamiti daga bangaren gwamnati za su fita su duba abubuwan da ke ƙasa a kowane ministry da kowane agency da halin da gwamnati ke ciki za su kawo mana takardunsu mu duba mu gani mu tace sannan in bayan mun gama tacewa mu kuma zai ba mu haske ta yadda za mu tafiya da guda da harkar gwamnati nan gaba. Kuna da wani shiri na kokin amincewa da abin ba ku gamsu ba? Kamar na ga mambobin kwamiti duk takardar da aka kawo musu su tabbatar sun tace da kyau inda ba su gamsu ba su yi tambayoyi saboda ba su ingantaccen ansa wanda za su yi amfani da shi su kawo mana rahoton. Wani albishir za ka yi wa al'ummar Niger kan zaben? Albishir zai mu mutanen Niger sha Allah Allah ya kai mu da idan Allah za ya adalci nan kuma za a fara tafiyar da harkar gwamnati yadda ya dace yadda ya kamata yi. To shi ma dai gwamna mai barin gado Dr. Ma'azu Babangida Aliyu ya sanya kwamitin mika mulki ga sabuwar gwamnatin mai zuwa. Sakataren gwamnatin jihar Niger Alhaji Idris Indako shine shugaban kwamitin ya yi bayanin irin aikin da za su gudanar. ai ma shi chief servant ya nuna mana cewa a kwamiti din na mu tabbatar cewa sisi da iya allah ya bashi ya yi samu tun da ya zo a sa shi a takarda cewa ga abin da na samu ga aiki da na yi ga abin da ya rage ga abin da mun fara ba mu kare ba ga abubuwa da mun kare duk abubuwan da za a yi a kwamiti din kenan kasancewar uh, wata jam'iyya ce za ku ba wannan mulki ba jam'iyyar pdp ba ba ku da wani fargaba oh, wani fargaba to ni dai jami'a jami'a ne an riga an gama aikin jami'a yanzu aikin da ya rage shi shine aiki na kasa nanja akwai raɗe raɗe ko kuma rumo da ake a cikin gari cewa wasu ma daga cikin makaraban gwamnatin babangida aliyu sun fara tsallakewa suna barin ƙasa saboda rashin gaskiya da suka to wa zai gudu in za a ce wani zai gudu ai sai babangida da ni kuma gani a zaune ba inda za ni Sakataren gwamnatin jihar Niger Alhaji Idris Indaku ya ce tinima har sun yi ma sabon gwamnan tanadi. Mun ba shi ma gaba daya presidential suit na government house ya zo nan gurin domin gwamnati Allah ya yi da mai 29 nashi ne ya fara shigowa ya fara aiki ba daga waje ba. A yanzu dai idanu sun karkata ga sabuwar gwamnatin mai zuwa. yayin da ita kuma gwamnati mai barin gado ta mai da hankali wajen yi wa jama'a bayanin irin ayyukan da ta gudanar. Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. Zamani ayi Allah ke da shi ɗan adam baya da zamani almodabiru ke tafiyar da shi yanda ya so haka zai gani. Wannan haka yake kuma a gaida Mustapha to jama'a kafin mu ci gaba sai a ɗan saurari wannan. To a gaishe ku. To kamar yadda kuka sani dai mun fara hira da shugaban hukumar kula da nas nas da ungunzomomi kuma tsohon wato jagoran aikin rigakafi a arewacin Najeriya Alhaji Mustapha Jumari albarkacin makon rigakafi wanda ke farawa wato ake farawa a yau. A ci gaban hirar na tambaye shi ƙarin bayani kan cututtukan da suka fi addabar yara a Najeriya sai ya ce. Wato cututtukan nan na ɗan dama mm. musamman kaga kamar ita ciwon shan inna mm. yadda take sa yara gurgurci mm. kaga wannan babban wannan ruwa ne da fi ita kyanda ta kawo yaro ba bari shi take kawo haka nan ba ba wai kyandan ne ba kawo matsala wato abubuwan da su kama ne su kamar misali su bukatar da yaro ko su kulmantar da da sauransu wanda ya tashi da irin waɗannan abubuwan kaga akwai matsala sosai ya girma da kurunci da cewa baya gani ko wani abin da kaga duk waɗannan wani abubuwa ne wanda iyaye ya kamata sun sani yanzu irin su irin su da su irin ciwon hanta da sauransu suna da yawa wanda yake musamman yanzu ita hanta an san yadda take a cikin jikin mutum wani kamar wani eh, ma'aikata ce ta cikin jikin mutum. Hmm. Wanda duk nan da aka ce ta kamu da ciwo to ka tabbatar cewa komai na kama ya tafi. Hmm. saboda haka nan kar a bari irin cututtukan nan su da kawo yara shi yasa ana kirkiro allura nan daga tun daga ran da aka haifi yaro har zuwa shekara guda ya kamata duk wayannan allurar da ta mutum ya ɗauka domin saboda a tabbatar cewa an samu nasarar yin wannan aikin. To, wace shawara kuma zaka ka ba da jami'an da ke tafi da wannan harka ta rigakafi don an ce saboda rashin haƙuri wani sa'in idan suka yi ƙoƙarin faɗakar da iyaye ba su fahimta ba sai su watsar da magungunan da da dai sauransu wace shawara kake da ita ga su jami'an kiwon lafiya to su a kullum ka san wannan aiki dama kullum ana samun ci gaba hmm. kuma ana samun waɗansu hanyoyi na musamman don a ƙara inganta aiki to ma'aikata kullum kasan kullum ba ka rasa yan gurbi haka hmm. amma na san cewa an samu eh, inganci kwarai da gaske hmm. wajen yadda suke karɓar iyaye in sun zo wajen allurar rigakafi wajen inganta ajiye allurar rigakafin shi hmm. da kuma tabbatar da cewa eh yaran nan kullum sun samu alluransu a daidai lokacin da ya kamata su samu. Idan kawai a ƙara yawon hankalin su ma'aikatan a tabbatar kamar da aka tsara shi ana ajiye su haka saboda kar ingancin su zai kauce. Hmm. Na biyu kuma yadda suke karɓar jama'a kamar yadda aka koya musu a wajen karatunsu a makaranta ya kamata su rika aiwatar da shi kamar yadda aka yadda suke karɓar jama'a saboda a tabbatar cewa jama'an nan ba suna gudun su saboda cewa an yi karɓar su ba su zo wajen da kai. Hmm. Saboda haka ne su ƙara inganta aikinsu da yadda za su karɓi iyaye mata wanda suka zo wajen allura nan da armashi domin saboda ba su damu wannan wani abu ne wanda muka koya tun muna makaranta ya kamata kowa ma ya kasance ya inganta shi don a samu ci gaba kuɗi. Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon da ni nake kullum sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. Amin, amin, tuma amin. To amin Dr. Mustapha Jumari kenan shugaban hukumar kula da nas nas da ungozumomin Najeriya ke tsokaci albarkacin makon rigakafi na duniya baki ɗaya, To yanzu kuma ga Maryam Dauda da shiri na gaba. Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wannan shirin na kallabi. Babbar bakuwar tamu ta yau ita ce Madina Dauda, wakiliyar murya Amurka da ke birnin tarayya Abuja. Na gana da Madina a lokacin da ta zo wani taro da Majalisar Ɗinkin Duniya ta shirya a birnin New York na nan Amurka. Da farko dai, Madina ta fara ba mu ɗan takaitaccen tarihin ƙungiyar wadda ta wakilta a taron. To, wannan ƙungiya sunanta SOPWA, Society for the Protection of Women Against Abuse. Ƙungiya ce dai mai ƙoƙarin kare haƙoƙin mata, musamman waɗanda ke fuskantar ƙalubale kamar waɗanda mata da ake wa fyaɗe ko da yara ne. To wannan ƙungiya an kafa ta shekaru goma sha shida kenan da suka wuce. Kuma tun kafin dai mu kai ga zuwa wannan taro ta Majalisar Ɗinkin Duniya a Amerika dai muna ayyuka daban-daban daban-daban a cikin ƙasa Najeriya. To kama wani irin ayyuka ne ƙungiyar ke yi? Ayyukan shi ne idan har muka samu labarin wani bangare na ƙasa ana yawan fyaɗe haka. To muna yin tarurruka na faɗakar da mutane na wayar da kawunan mutane akan illar fyaɗe. Duk wani abu da ya zama dai abu da ke ƙalubalantar rayuwar mata sai mu yi taron wayar da kawunan mutane akan illolin waɗannan abubuwan. to kin ga ba so ɗaya ba ba so biyu ba muna yawo ƙauyuka muna yin tarurruka ba sai ma kana da ilimin boko ba yaren da aka fi ji yawanci da shi nan faɗakarwa ɗin kuma muna haɗa gwiwa da ƙungiyoyi daban-daban daban waɗanda aƙidar su ɗaya take da wannan ƙungiya kin ga a cikin waɗanda muke haɗin gwiwa da su ga sofuwa ita uwar ƙungiyar eh. akwai media for morals media for morals kuma yawanci za ki ga cewa ma'aikatan kafafen yada labarai ne suka haɗu suka kafa ita wannan ƙungiyar media for morals to sai mu samu ƙungiyoyi masu aƙidu irin na sofuwa ita media morals ita ma abin da take yi kenan har ma da taimakawa waɗanda ba su da hali masu neman taimako musamman mata a ƙauyuka wasu sai ki ga ba su ma da idanun gani amma wurin zaman su muhallin su bai da kyau sai mu sa mu kanmu haraji mu har hada kuɗi ko mu gina mata wurin zama ko mu gina mata duk abin da dai take bukata kuma ita shugaban wannan kungiya software din barista ce ta zauna a kasar amurka sosai ta kuma san wasu kungiyoyi a kasar amurka sosai saboda haka a duk lokuta haka tana 'yan tarurruka da su su dan taimaka wa juna wajen ba da gudumawa na abubuwan da ya kamata a yi na taimakawa al'umma daga wa'annan ƙungiyoyin sai ta ɗauko sai ta kawo mana su gida nan sai mu ma mu fara amfani da su a nan to kin ji yadda aka yi kenan har ma aka san da zaman ƙungiyar aka ba ƙungiyar gayyata duk da cewa gayyato mu da aka yin ba mu samu lokaci ba a ba mu lokaci na mu ba da bayanan abubuwan da suka damu mata a ƙasashe masu tasowa irin su Najeriya ba. Eh. A babban ɗakin taron da shi sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya ya ƙaddamar da wannan taro na mata. Amma an gayyato mu mu zo a matsayin masu sa ido mu ga yadda ake gudanar da waɗannan tarurruka da ke shafan mata a duk ƙasashen duniya. To kin ga kenan an yadda da ƙungiyar an santa an san kuma ayyukanta sunan mu yanzu ya shiga rajista saboda haka nan gaba idan aka sake gayyata mu muka zo kin ga za a ba mu lokaci da za mu yi jawabi ma babban ɗakin taro na majalisar ɗinkin duniya ga baki ɗaya ba kuma mu kaɗai muka zo a matsayin sa ido ɗin a wannan lokaci ba ƙungiyoyi eh. da yawa aka haɗo mu muka zo domin sa ido akan yadda ake gudanar da taron da kuma yadda ake ba da ba'asin damuwoyi na ƙasashe daban-daban da yadda kuma za a yi ƙoƙarin samun matakan gyara to kin ga yanzu a babban taron mu da za mu yi ƙarshen wata duk zan yi bita zan faɗi abubuwan da suka gudana a wajen taron nan da ne mako guda ina halarta a new york to madina me aka fi mai da hankali a kai a shi wannan taron da majalisar ɗinkin duniya ta shirya wanda kika halarta to gaskiya an fi mai da hankali musamman akan irin rawar da mata za su taka a ƙasashensu domin taimakawa wajen gina ƙasa da haɓaka ta an gina ta ne akan taron 1995 da aka yi a ƙasar china beijing china da ya fi sa hankali akan mata da irin rawar da za su taka wajen gina kansu da ƙasarsu wadda ake cewa beijing platform of action kin ga kamar a najeriya koke-koken da mata suka zo da shi shine mata kamar su suka fi yawa a dandalin siyasa a ƙasar amma in aka zo lokacin zaɓe sai ki ga ƙalilan ne ake baiwa gurabe na tsayawa takara to akan wannan taro na beijing china an bincika ne a gani kasashen da suka zo wannan taro na china shekaru ashirin da suka wuce wani ci gaba suka samu najeriya na cikin kasashen da suka halarci wancan taron na china kwarai da gaske to ya zuwa yanzu akwai wani ci gaba da kike gani ana samu a najeriya to za a ce an ɗan samu nasara Masu sauraro iyakacin abin da ya sawaka kina a shirin namu na yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah kai mu za ku ji mu da ci gaban wannan hirai. A madadin babbar bakuwar tamu Madina Dauda da Ms. Julie Gresham da ta haɗa shirin da bada umarni, ni Maryam Dauda daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya. To a gaida Maryam Dauda da bakuwarta yanzu kuma ga Muhammad Salisu rabu da sharhin jaridun Hausa. karshen jaridun Hausa na wannan makon zai fara da babban labarin da jaridar Rariya ta buga shafinta na farko mai taken angwayen da jihohi suka aura za a sami wannan labari a shafi na takwas. Jaridar dai ta Rariya ta buga labari mai taken tsarin mika mulki ga sabuwar gwamnati wannan labari za a same shi a shafi biyu na Rariya har ila yau jaridar ta buga labari mai taken chibok shekara ɗaya ba amo ba labari za a samu wannan labari a shafi na 19 na jaridar a kuma shafi na bakwai na jaridar ta rariya ta buga labarin da ke cewa bikin auren sadiya gele ya kayatar, a wannan makon kuma rariya ta buga ra'ayinta a shafi na uku mai taken rashin ingancin hanyoyin sadarwa ita kuwa jaridar aminiya ta buga babban labarinta mai taken zaben gwamna taraba ta rabu har ila yau a shafi na tara na jaridar ta aminiya ta buga labari mai taken ya kwace transformarsa saboda ya faɗi zaɓe a kuma shafi na biyu na jaridar ta aminiya ta buga labari mai taken buhari ga boko haram ku tattara kayanku ku yi gaba a kuma shafi na biyar na jaridar ta aminiya ta buga labari mai taken zawarawa sun fi kamuwa da ciwon zuciya za a samu wannan labari a shafi na biyar a kuma shafi na 26 na jaridar ta aminiya ta buga labari mai taken najeriya za ta zauna na sa'o'i babu shugaba a mayu a kuma shafi na baya na jaridar ta aminiya ta buga ra'ayinta na wannan makon mai taken 'yan matan chibok shekara guda ba amo ba labari Sharshin jaridun Hausa na wannan makon zai kammala ne da jaridar Leadership Hausa inda ta buga babban labarinta mai taken sakamakon zaɓe fuskokin sabbin gwamnoni za a sami wannan labari a shafi na hudu. A kuma shafi na sha shida na jaridar ta Leadership Hausa ta buga labari mai taken shekara ɗaya da sace 'yan matan Chibok jaridar dai ta leadership hausa ta buga wani labari a shafinta na 31 mai taken salon sace sarakunan gargajiya daga bikuyin mako sai ina a kuma shafi na ashirin na jaridar ta leadership hausa ta buga labarin da taken kannywood buhari zai magance satar fasaha a masana'antar fim jaridar ta leadership hausa a wannan makon ta buga ra'ayinta a shafi na uku mai taken a raka su da addu'a Muhammad Salisu Rabiu murya Amurka daga Kano, Najeriya. To yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin da ku masu saurare kuka aiko mana. asalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu sakin hausa na DOA. Da magana garba Ibrahim Dabar Makafa gare mace mace kungiyar Boys of Katagu. dan Allah dan annabi BOA ina so dan Allah dan annabi ku tambaya mun ni kan ina injiniya Buwa Gala ina shiga ne wallahi na dade ina son bawan Allah ina so ne muku cikin bawan Allah na shuru ba ma jin magana sa ina ya shiga ne shin yana kasar ma kuwa injiniya Buwa Gala ma Assalamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka mai magana Alhaji Audu mai gora Kampala masu dorin jihar Jigawa ra'ayina da zan bayyana a yau shine game da da aka yi na 2015 da kuma nasarar da janar muhammadu buhari samu a wannan zaɓe to mu 'yan najeriya mu tsara haƙuri game da yadda janar muhammadu buhari ya samu ƙasar nan a cikinta kada mu yi gaggawa mu ce gobe ko jibi zai kawo ƙarshen matsalolin da 'yan najeriya suke fama da shi Assalamu alaikum wa rahmatullahi sashen Hausa na VOA Hausa. Sunana Abdulrahman Amwasai Amwasai daga karamar hukumar Wasai a jihar Filato. Yau ina son in bayyana ra'ayina ne game da ranar da za a gudanar da zaɓe a jihar Taraba wato ranar 25 Ya Allah ya Ubangiji muna rokonka kamar da aka gudanar da zaɓe a waɗansu sassan jihohin Najeriya lafiya su ma su gwanye nasu lafiya da sauran wuraren da aka ɗage zaɓe lafiya. To yanzu kuma ga innar amal ta dawo da labaran duniya amma wannan karan a taƙaice. To baban Laila wani jami'in rundunar sojan Amurka ya ce jiragen ruwan dakon kayan ƙasar Iran da mai yiwuwa ke kan hanyar zuwa kaiwa 'yan tawayen hutu makamai a Yemen da yaƙi ya ɗaiɗaita sun fara ja da baya suna nisan ta ƙasar. Jami'in da ya nemi a saya sunansa ya bayyana lamarin a matsayin alamar ci gaba da sosai. Sai dai ce ma'aikatar tsaron Amurka za ta ci gaba da sa ido kan jiragen. Ƙungiyar tarayyar Turai da ke fuskantar matsin lamba ta shawo kan matsalar kwararar bakin haure. ta amince ta ninka har sau uku kuɗin da take kashewa kan ayyukan mayakan ruwa na nema da ceton rayuka a tekun baharam shugabar gwamnatin ƙasar jamus angela merkel ce ta sanar da haka jiya bayan wani taron koli na gaggawa da ƙungiyar ta gudanar a birnin brussels banda haka kuma shugaban ƙasar faransa francois hollande ya ce zai nemi majalisar ɗinkin duniya ta ba ƙungiyar tarayyar turai izinin lalata kwale-kwale da masu fasa ƙwarin bil'adama ke amfani da su wajen safarar dubban bakin haure daga kasashen arewacin afirka zuwa turai ɗaruruwan masu zanga-zanga suna maci akan titunan birnin baltimore na jihar maryland suna kira da a yi wa mutumin nan dan shekaru 23 da ya mutu a hannun 'yan sanda farkon wannan makon adalci ƙungiyar da ke maci jiya alhamis tana cewa dukan dare dukan rana muna neman a yi wa freddy gray adalci sun tashi daga zauren taron birnin zuwa shalkwatar rundunar 'yan sanda kafin suka shiga layukan birnin To masu saurare nan muka kawo ƙarshen shirin wannan lokacin. A madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman ma Grace Alheri Abdu wacce ta taya ni gabatarwa da Chubahiro Dodone wanda ya ba da umarni da kuma injiniyanmu na wannan lokacin ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fatan alheri. This program has come to you from the Voice of America, Washington.